gobe fulkati bitiri ke kawowa ilmantarwa don mu fadakarwa don 'ya'yanmu da nishadantarwa don manyan gobe a afirkati bitiri To yan uwa masu kallon da sauraron mu sannan da warhaka sannan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na yara manyan gobe. Shirin yara manyan gobe shiri ne da wannan kafata mai albarka ta kirkiro da mun gabatar da shi musamman ga mu yara yan dugwi-dugwi. A haka na wannan shirin na zuwa muku duk ranar Asabar da ranar Talata a misalin karfe biyu agogon Najeriya da Nijar. karfe uku agogon saudiya karfe hudu agogon makkatul mukarrama sannan kada ku manta cewa za ku iya kiran mu kai tsaye a cikin wannan shiri domin nambobin wayan za su kasance a buɗe domin kira ku ba da taku gudunmuwa ko kuma ku turo da bidiyoyinku da hotunanku ta lambar mu ta whatsapp wanda insha Allah ba da jimawa ba za ta dinga fito muku a cikin akwatin talabijin ɗinku a wannan tasha tamu mai albarka sannan kada ku manta cewa za ku iya kallon mu kai tsaye a kafafen sadarwar mu kamar facebook a youtube da dai sauransu a sai dai youtube har yanzu bai koma kai tsaye ba tukunna akwai dan gyara da ake a kan shi so yanzu a kai tsaye za a kallon mu ta facebook ko kuma ta shafin yanar gizo-gizo eh, ko kuma ka shiga youtube din mu. sai ka ka je kayi yi subscribing misali mm. sai ka tafi a mm. gefe a ɗan sama haka akwai wani mm. za ga hotuna ɗan hannunka na dama na ƙarshe za ka ga live sai ka danna kan live ɗin nan zai ɗauke ka whip Dawali mm. ya kai ka zuwa ga inda za ka gani shi kai tsaye mm. sannan ko kuma a cikin application dinmu da yake cikin wayoyinku wanda yake na Africa TV Siri ko eh, Android ko kuma iOS eh, ko kuma iOS duka ko ne za ka iya kalla sannan amma kafin komai na ga dan uwa za mu fara zuwa domin mu saurari karatun alkur'ani kamar yadda muka saba daga bakin babban malamin mu ko mm, malam Muhammad Siddiq Mishawi to sai mun dawo amma ka mu fara abin da zamu tattauna a ciki mm. ya kamata mu dan ji mai surar nan ta kunsa kuma mai abokanan mu za su koya a ciki irin darsukan da yake ciki na'am gaskiya ne so gaskiya ne wannan sura kaga dai kai tsaye tana magana ne akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mm, tunda muka fara <coughs> farko suran suna ya zo daga mm. suratul duha lokaci rana bata fito ba rana bata yi zafi ba eh, yawa shine lokacin sallar walahada walaha kenan yawa da Hausa Hausa ma'ana wannan lokaci ne mai albarkan gasken gaske ah, wanda falaloli da yawa malamai suna ta yin bayani na yin sallah ko in ce sallah wala hako da ake ta yi da sauransu ah, wanda ba za mu ce za mu ɗauke kowa ma ya kamata a ce na har yaro ma ya kamata a ce an koya masa irin Allah ya rantsa wa duha wallal idan saja ma wadda aka rabbuka wa ma kala kai sai aka shiga magana akan annabi sallallahu alaihi mm. wasallama da sauransu to dai a takaice ina ga wannan shine abin da zamu akwai darussuka a ciki da kamata mu abokan su dauka ma rabbuka ma daka rabbuka ma qala al akhiratu khairul laka min al ula wato alaman lahira tafi nan saboda haka dole mu dinga sallah mu dinga azumi mu dinga kyauta mm, mu dinga mm, bin mm. iyayen mu wala sawfa yutika rabbuka fatarda alam yajidika yatima shine mai sakamako in kai wannan biyayya ga iyaye kai kiyin ƙarya ka zama mai gaskiya ka zama kaza kaza da sauransu to me me sakamakon ka shine me wala sofa yudi ka rabbuka wanda ka kyauta ce ta Allah wanda wanda na gaba kuma yi magana akan <coughs> annabi annabi ke timan fa'awa wa da kaza kamar ma kawai wanda yayin suke rasuwa sai ka eh. samu wani ya dauki nauyin sa karatun sa abincin sa sawan sa ka dallan fa'ada ka a'ilan fa'agana ka gani so kaga wannan fa'ammal fala to darasi za mu dauka maraya kar ka tankwasa shi eh, ka dinga wulakanta shi ka yin wani abu da wanda bai kamata ba a gare shi wa amma sa'ila falatan har idan me bara ya zo mu yi da yaran da ba tafi a kore shi kitabar Allah ka bi da mu ko mutum almajiri ya zo gida Eh, ko dan ganzo ko dan dara ko yawwa ku ci kala ku kun fi da mutane yawwa wannan bai kamata ba Allah ya hana mutum akan hanya yana bara yana wai baka san uzurin sa da yasa yake wannan bara din ba in baka da shi kai masa addu'a Allah ya bashi in kuma kana da shi ka taimaka ka bashi eh kada ka ce wai wai a ai wannan dama sana'a ya mai da ita ko a kai dai kai niyyar cewa zaka taimaka masa yawwa sai da ka daga yau Allah ta'ala zai abokan mu adina hantaran almajirai suka zo gida da kuma da <clears throat> suke bakin titi suke neman taimako adina hantaran kada daga ganin su wulakantattun mutane ko waye eh, wani abu kamar yadda annabi ga cewa ruba sa akbara din nan ko in mm. bil bi ko lau a sama allahi mai la'abar rabu wata kila da wani zaka ne da ci mai waye amma inda ya ce Allah wallahi yau sai kayi ruwan sama Allah saboda kare bashi azumi Allah sai ruwan sama sai wannan ruwan sama dan ya ce ya Allah wannan rayuwar shi ta lalace to shikenan ka shiga uku to dan haka me wulakanta mutum ko cin mutuncin dan adam wannan mm, saboda haka babban su zamu koya ciki yau <coughs> kaga mun banda koran hantaran masu almajirai eh. banda wulakanta mm, maraya sannan ka aiki sabida ranar lahira Allah subhanahu ta'ala ya baka aljanna ah, da wannan sannan kuma ga iyaye ko in ce manya su kuma me su dinga kokarin taimakawa maraya da kuma yin salloli kamar misali lokacin sallar duha da Allah mm, subhanahu ta'ala ya sallar walaha ka na mun tare ita yawa ah, Allah ta'ala ya fade ta gashi ma sura guda gashi nan Allah ta'ala ya saukar sai ya kamata a ce mu dage da wannan abubuwa dan Allah ta'ala ya samu dace so kai tsaye mun ji abubuwan da mm. wannan karatu na mu ya kunsa na fatan cewa ko in ce na san cewa yara sun fa'idanta da wannan karatu na farko dai dai ku haddace ta sannan ku dinga tuno me lokacin da kuke haddacewa tuno ma'anonin ita wannan sura din da kake muke karantawa sosai so don haka kai tsaye kaga kamar wani buɗi mabuɗi ne ga mabuɗi na shirin namu mabuɗin da zamu tattauna a yau mm. shine me wanda zamu tattauna akan ƙarya yin ƙarya ga yaro karya malamu ba hausawa ne ba larabawa ka san mun yi magana akan cewa gaskiya wa yaro mm. so kaga kishiyarsa shine mai kuma yin ƙarya da sauransu ah, abin nan na haka dai kai tsaye na ga zamu shiga ah, abin da zamu tattauna shine mai wai menene ma yake kawo matsalar ƙarya ma tukun me ce ma ƙarya tukunna eh duk da kowa ya san karya amma dai me ce karya. a eh ita ce kawai ka faɗi abin da ba shine ba hmm. abin da ba daidai ba ne ba misali wannan me wannan menene in ce biro ne ko a ya kalo me wanda kala ne kala ne kalan bilar na. kaga in na faɗi gaskiya shine sai in ce akwai bulu murfin shi murfin shi bulu ne ko mu ce murfin biro yawa murfin biro bulu ne wani kala ne bulu ne ja ne kai ƙarya kenan wannan shine ma'ana ka faɗa abu wanda ba shine yanda yake ba ka siffanta abu ko ka faɗa abu wanda ba haka Allah subhanahu ba haka yake ma a zahiri ba ba a yi shi ba ma babu shi ko ba a yi shi ba ko ba a yi tunanin sa ma kawai ka zo ka shaftota kaftara ta kawai mun faɗa a satuttukan baya cewa ga yaro wannan eh, shine abu da ya fi cancanta na daidai tun daga farko yaro ya zamanto ya ɗabi'anta da shi ne gaskiya ya zamanto mai gaskiya sosai shine har na kawo misali cewa kuturu an tambaye shi wannan ya ce kaza sannan malam wannan ya ce sannan mm, alhaji yaro yana zuwa ya ce sannan kuturu asalin yaro mai gaskiya ne yaro masa matan gaskiya yaro sarkin gaskiya manya suna so su faɗa sun kasa yawa to wannan shine a takaice menene ma wai me ake nufi ma da bai nan ƙarya ai dai kowa gayin da wannan abun in bai gare ba muka ce wannan abun namu yawa wannan abin kaga ai wani eh. kala ne yanzu ka gani hmm. wannan fari ne wannan bulu ne sai ce hmm. a'a wannan ja ne wannan baki ne kawai ka faɗa abin a takaice kawai abin da ba shi bane wanda ba shi bane ba yawa wannan shi ne so kasan karya yana da faruwa sosai a cikin mm, al'umma eh. a cikin yara ka bar shi a manya ma akwai to mm. amma a yara idan yaro ta shi mm. yana karami mai gaskiya so in ya girma ba zai zanto mai karya ba ko saboda haka karyan nan akwai abubuwa da yawa da suke kawo su wanda ya kamata mu ji me kaɗan daga cikinsu ko za ka faɗa mana ɗaya a cikinsu ina eh, eh, shi ne kamar mai wulakanta yaro misali mm. ko kuma daukan yara ba komai komai bane ba a cikin society yaro mm. dinga jin shi ba komai komai bane a cikin society ko kuma a dinga nuna ma yaro misali ma mu a cikin gida cewa wannan kai kawai you are nonsense misali baka isa kai ma wani abu ba so yaro sai dinga kirkira abubuwa ta yadda zai kare kansa a wannan abin nan gane ba eh, misali eh, a cikin gida ko a cikin society a dinga nuna ma yaro ba za a dinga ka sa shi cikin abubuwa da ya kamata ba misali eh, a nuna masa dai shi ba komai bane ba kawai a cikin gida ya yi abu an kyare shi ya yi abu an buge shi ko kuma kai wane ne faɗi kai da Allah ina wannan ai shi kawai a dinga nuna masa shi ba mai gaskiya bane ba amma kuma eh. ina ganin wannan mashina ciki sannan akwai wani mai mahimmanci wanda ya kamata eh. a matsayin yaro hmm. matsayin iyaye su kiyaye wurin yaro shine hmm. abin koyi eh, iyaye ba wannan ina son kauce ma abin da muka riga mun yi bayani shi a ai mun dauko shi shine iyaye su zaman cewa masu gaskiya a karan kansu yawwa kaga ba zai yiwu kana gida ba a zo a tambaya a ce <clears throat> kai je ka kira banka yake zuci ba bana kirka ke ka je ka ce ba na ƙarya kai eh, kaga anan sai akwai ibara da yara wanda yake nuna gaskiya baba ya ce bayana baba ya ce wai ya ce in ce bayana to kaga shi bai san ƙarya ba ke so kaga amma a yau da gobe buga ta yaro yana koya masa ka koya masa shikenan shikenan sai ya dauka sai ya zama to makareci shi sai ga wannan abun ba wani abu bane ba a tattara da shi ko kuma ba wani abu ne ma dan mutum yayi irin wannan abin nan da sauransu to wannan kaga shi ma babban matsala ce a gida da ya kamata mm. mu lura da shi saboda mm. yaro duk inda ya ga da yaro na kwaikwayon babba ne ko ka so kai ne babba a gidanku mm. ko da wai tsakanin ku kwana ɗaya ne ko kwana biyu kai ko wata ɗaya ne wata biyu mm. kamar kaka ce mama ne ko babu a'a mm. kana abu kanin kana kwaikwayon ka shi na ai mataki mataki ne mm, misali ko kanin kana an haifi yaro na farko zai dinga bin iyayen shi ne domin me ba mm-hmm. suna cewa me wai tarbiyya tana farawa ne daga gida sosai duk abin da yaro zai fara zai fara ne su waye kuduwa su waye fara gani su ne iyayen shi su na haka su ne abin koyon shi abin da duk suke yi shi zai yi yawwa a cikin gida kenan kafin mu zo waje eh kafin mu zo ai yawanci tun da yawanci in idan mutum yana a gida mm. ba hana shi ba mm. sai je waje sai ci gaba da yi sai dai kuma ana samun wata matsalar misali iyaye a cikin gida sun yi iyakacin bakin kokarin su kwance suna iyakacin bakin kokarin su so amma yaro in ya fita waje sai ya haɗu da abokanai abokai yawa to kaga kuma sai shiga gidan makota su kuma a gidan makotan nan yawa kaga shi wannan mun fita daga waje kenan sai mu ko sai mu zo shi ma za mu zo mu tattauna kan shi amma mu fara tauna daga cikin gida tun daga nan ne eh, asalin foundation din yake eh ai ka san kamar yadda nake cewa shine me ina so mu tafiyar da abin da mu zan mu karasa a mm. wancan satin ko a satin bayan wancan da ya wuce mun dan yi magana akan shi gaskiya to duk mun tattauna wayannan mawadi din da mm. iyaye su zama wannan masu gaskiya a karan kansu so sannan society shi kansa misali ban fita waje ba a wannan lokacin ayuwa irin daurin da mutane suke tattauna suke bayarwa ko gudunmawa da yan waje suke bayarwa wurin taimakawa yaro ya to mai gaskiya ko kuma ya to mai karya misali a cikin gida kayi bakin kokarin ka to dole fa ka kula kuma shi ma still yaro su waye yake mu'amala da su mm. su waye abokan shi kawai ka fito waje sai ka gan shi da abokin shi sai ka ji yaro ya ta karkare ya dura ashar ko kuma ya kwabda karya kuma abokin ɗanka ne ya za ka yi da shi dole ka ɗauki mataki to wani irin mataki za ka ɗauka ka hana ƙoƙarin hana wancan yaron ko kuma aka fara da yaron ka ka nuna masa a cikin gida wannan abin ba daidai bane ba to kaga lokaci inda suna tare ne dole ka yi abu daya dole ka yi dukkan su zaka haɗa su in suna tare suna tare in kuma shi kaɗai ka ji zaka kira shi kai wane hmm. bai dace ba kaza kaza kaza kaza ka je to kai hmm. wane yana ƙarya ƙareci ne ka daina hmm. kan sake ji kaga kan ga kai kaza kar mai fada dai yawa ka nuna masa wani abin cewa kaga dai abin nan da naji kuna yi ba daidai bane kaga na sha gaya maka cewa wannan kuskure ne ko kuma wanda yake irin wannan to fa ba zai shiga aljanna ba ka nuna masa kuskuren hakan shi da kansa in ya ji wancan abokin nashi yayi ba dai ya ƙara yin wannan abin to zai gaya masa to kaga sai abokin nashi wannan maybe sai ya dauka ta wannan sai ga to an yi a gida dama ni na saba a gida ya koyo shi dama normal ka ce maybe a gida ya koyo a gidansa ya samu ana wannan ana yi maimakon kai ka kira yaron hmm. misali ko kai mai faɗa ko kai waye kai tsaye a wannan lokacin ko inda ka gaya masa din ma saboda ka san yanayin society mu wani uban ya ga ka dan shi ko waye yanzu yanda duniya ta lalace ko sai dinga kana takura ma dan shi ko kana waye wanda watakila shi ganin wannan abin da yake gani yake ba dai ai ga daidai ne shi a rayuwar shi misali shi ya saba an kira shi a cikin gidan shi dan eh, turo dan shi an ce baba ka zo ya ce ka je ka ce bana nan shi uban a karan kansa yana ganin wannan ba kuskure bane ba kuma dan ya dauka kuma kasan da yawanci iyaye ka suke gani <laughs> eh. ba kuskure bane na kawo misali a lokacin wasu ana ba su fitawa sai a ce wayan an kira ka a waya sai ka ce sai ka fito daga waje sai ka ji mutum a ɓoye wallahi tallahi ba kana mutum ya ce kana gida ko sai ce wallahi tallahi ba na gida wa ai wannan din shi ya ai kaman tauriya ce ai ai baya gida a lokacin ai yana kofar gida harshen damu harshen damu kaga wai ai yana kofar gida ne na ce kaga yaro ba zai gane wannan abin wai ba a gidan yake ba shi ne yana iya can babban kofar gida ke? kofar gida ne kawai baba na kofar gida ma ya ce ba kofar gida wani abu sai zaman to wannan ƙaryar ta hau kan shi sai dinga ganin shi kenan wannan ba wani abu bane ba to saboda haka ana mm. bukatan mm. a ga mm. abin da za a yi kina ciki na biyu ina jin muna da maganan shine mai kawo ne mai al'ala a dinga yi wa yaro ma'amala mummuna shi ma daga cikin abubuwan da suke jawo yaro ya zama to mai karya ko mummunan mu'amala mu'amala eh yau eh, da ka faɗe shi daga farko daga farko yawa mummunan mu'amala so tun kan mu tattauna ko wuce da yawa mu eh, je na gaba akwai mm. matsala na gaba mm. Shi ne mai ah. bambanta tsakanin yara wanda shi ma mun yi magana a kan shi wanda ke kawo satin can eh, yana kawo wannan shi ma abubuwa da mm. suke jawo yaro ya zama to makaryaci mm. abin nan sannan a baya can mun wannan misali akwai tunda magana muke na ya za a yi mu warware ko kuma yake kawo karya ga yaro shine hatta mun taba gida mun taba waje so ita kanta a makaranta wani abubuwa yana taimakawa mm, da wannan <clears throat> amma kafin bar gida akwai wani matsala da ke faruwa misali wanda yake sa yaro ga yaro shi ba ƙarya ke so ba amma watakila maman shi ba ta gidan hmm. sai antin shi maman shi ta biyu asali maman shi ta biyu ba nan hmm. so sai dinga karya. Hmm. wani lokaci zai yi karya na zai ji yawon shi sai ina ka je eh. na je gurin mama ne eh ma'ana irin wannan nau'e nau'in kasan kuma wannan yana faruwa da yawan gaske gaske sosai maman ka ba ta gida sai ka je yawon ka kayi ina ne baka je baka ba ina ka je na je gurin mama ne da ma ƙaryar ma cewa ina ka je mutum ya ce ai na tafi makaranta kuma ƙarya yake ba makaranta ba makaranta ba da wannan eh kaga wannan yana faruwa da yawa gaskiya kuma shi amma me yake ja wannan irin in harkar makaranta ce yawanci abokai mm. a gida nuna masu cewa ya wace wacan banza da karfe kaza zuwa karfe kaza gaskiya dole ne iyaye ya kamata su kula da yanayin taharukat yanayin shige da fice na yara mm. so yaro ya san cewa lalle in ya fita ko ya kai lokaci kaza a wuri in ya dawo za a mai duka ko za a mai fada ko za a mai wani abu da zai zame wani hukuma ko waye musamman aka ce uwar shi bata gida to fa zai kirkiran ma kansa karya domin ya kare kansa ya kare kansa saboda shi yana ganin in yi ƙarya shi ne zai fita zai fita zai fita eh. wanda akwai misalai da yawa da yawa da yawa nan da ƙarya ba abu ba abin take sai dai ta kai mm. wa bahaushe na cewa mm. ƙarya ramin ƙarya me fure take bata ba yawa fure take bata fure take bata ƙarya fure take bata sannan kuma me ramin ƙarya me bahaushe ce wai ƙwararre ne yawa yau kana yi gobe kana yi kullum kana zuwa filin kwallo ne baka zuwa makaranta yau da gobe kana in ka dawo ka ce makaranta ka tafi to fa akwai lokacin da za a zo a yi jarabawa ba a gaba ka ci ba daga nan za a fara ganewa cewa lalle ƙarya kake ba bari ba ma zuwa makarantan ba ma eh. wata rana kawai baba zai zo wucewa na kana bol mm. sai ya ganka ya dawo gida ce ina ka je mm. shi daga makaranta nake mm. makaranta ko eh, ka san akwai wani abu da muna yara can da dadewa sai an ce a tafi masallaci mm. akwai wani irin salo da iyaye suke ganewa ko lokacin sallah an ce ka je masallaci ina kuka je a masallaci sai a fara duba kafarka mm. sai a ganta hudu hudu ma'ana ba kai sallah ba kenan kaga mutum ya yi karya ka sai a ce kai wani Ka ce ka je masallaci yi sallah ka ji tsoron Allah kalla fa kafarka to daga nan kuma sai ga yaro ya fara zazzare ido yana mm. wannan to ya san cewa an gano shi kenan so ma'ana dai abin da muke so mu ce a nan shine ga yan uwanmu ko ce ga abokan mu yara lalle lalle mu yi kokari mu ji tsoron Allah nan da yan an tambaye mu an ce Allah nawa ne za mu ce ne Allah ɗaya ne mm. to Allah ɗayan nan shine wanda zai saka mana zai ba mu aljanna ko kuma zai ba mu mai in mun yi aikin alkhairi zai ba mu aljanna in kuma mun yi ba na daidai ba mun yi ƙarya mun yi kaza mun yi kaza zai kai mu zuwa ga ina inda ba a so a'udhu billahi tabalbal ko Allah ya kare mu Allah ya kare amin kaji to mala shi tunda muna ta magana kan karenan karenan ma fa iri iri ce ba karin manta mm. yara wani lokaci da bai san wannan mm. ƙarya ba wani lokaci bai san wani irin karya bane mm. su wanda iyaye kamata su bambance akwai ire-iren ƙarya da yara suke wanda su ba san ƙarya bane ko kuma wani karyan za a taimaka masa ne ya ci gaba da ita ko kuma za a hana shi ne ya dai kamata mu sani na'am amma za mu katina da abokanan mu ka kumanta wannan shi na muka yi tsaye ne za ku iya kiran lambobin wayan mu sannan ku kira ku ba mu shawarwari ko kuma ku karanta markatun qur'ani ko kuma ku faɗa wanda kuke so ku zama idan kuka girma saboda haka sai kun kira a ga lambar wayan namu nan ma tana nan a jiki wanda za mu karanta ta plus 249 183 523 793 kowa gaba eh, da hausa eh. alaman tarawa biyu hudu tara daya uku daya takwas uku biyar biyu uku bakwai tara uku shikenan shikenan yawa wayannan su ne da haka kai tsaye an wa za ku kira domin ku ba faɗa mana me Mm. irin karyace-karyace da abokanka suke yi yau ma har sai mun tambi mama in ka kira eh. za mu tambi mama eh. wani yana karya gida ko baya yi eh, mama za su ce baya yi in yana yi sai mu ba shi shawara ya dina yawa wannan shirin kai tsaye ba wai iya yara kaɗai za mu ba wa dama su kira ba yawa ya yi na san mama da baba su kira da yaya su faɗa mana ga irin ƙarerayen da yara suke a gida kuma ga yanda suka bi suka sa yara suka daina ƙare abokanan mu suka daina ƙarya a gida sannan kuma wani irin shawarwari za su ba mai iyaye su ma mai wanda suke mhm. ƴaƴansu suna karya wurin su ga sun daina wannan karya da saboda mai karya mugun abu ne ko yawwa in yaro ya fara da kasan akwai hadisin da ya zo akwai hadisin da ya zo nan da babun mm-hmm. tsoro mutum ba zai kasance ba zai gushe ba mm, yana karya wai ta harral kaziba yana ta neman duk inda karya take idan karya ta yi hagu ka kamar haka kawai sai ya haka sai ya neme sai ya kara eh. bin haka duk inda karya ta bebe eh. eh. har sai ya zamto makaryaci a rubuta shi a wurin Allah a rubuta shi a wajen Allah makaryaci ah, ah. to kaga idan Allah ya rubuta kan Allah ya rubuta kai makaryaci zai kira mm. malaika jibril ya ce to malaika jibril ka ce ka je ka faɗa na san da kai wani makaryaci ne sai malaika jibril kuma sai ya zo mala'iku eh, su Allah sai zai ce to mala'iku da manzanni sai ce Allah ya ce wani makaryaci ne sai su ce tir da wani tir da wani sai a sa a ƙasan duniya da kai magana sai a dinga mm. makareci ne yanzu ta malle ban kama ba ai kokka gida na mm. zubairu mm, zubairu ka san akwai bakin ciki kana magana sai ka ji wani ya ce hmm, ma'ana <laughs> ka san lokaci in din ka sai kuma eh, eh, maka haka eh, eh. Eh, hmm, ba mu sha ka san ka san wannan dama ka Allah sarki ka san ana tatsuniya dama da yawa an san tatsuniya ko hmm, kirkiran zance ne hmm. eh, to wannan duk irin sauro ne ma'ana aka mai da yanayin zancen ka ko yara suka mai da yanayin zancen ka ko kuma kai a cikin abokan ka aka mai da zancen ka kawai da kana ana kana gama a ce kurin kuskan dan bera shikenan ka san an mai da kai makareci. kawai shikenan wannan so wannan dai shine da zan akwai mu da faɗa akwai irin yaran eh. yanayin ƙarya akwai ƙarya ta mm-hmm. mu faɗe shi da turanci imagination mm-hmm. yaro a matsayin mu na yara mm. muna da awawa da ke cewa zurfin tunani wani lokaci yaro zai na tunanin ya tashi sama yana tunanin ya yi kaza eh. yana tunanin shi kazan wannan yana mm, kallon mm. mustaqbal din shi yana kallon future yana kallon eh, me zai zama gaba aini in na zama mai kuɗi eh, zan sai mota eh. zan sai jirgin sama eh. zan je kaza zan dinga yin kaza a cikin yara wani kasan kuma akwai wani abu da ake hmm. shi ma yana daga cikin wannan shine ana cikin tafiya kawai ana tare sai wani ce kai dama a ce matsanci dubu goma yawa dama a ce dama a ce dama a ce dama a ce a ce kai ai wallahi mun dubu goma nan ko wallahi dubu ɗari biyar biyar zan baku sai ka ji wani ce kai ai wallahi tara muka tsinta wallahi sai a yi ta tattaunawa a yi ta bugawa kaga akwai irin wani hukuma ya ce to eh. yanzu muka tsinci dubu biyar za ka eh. za mu dinga yin kaza za mu eh. sai kaza za mu sai dan sululu za mu sai dan tama tsitsi hanjin ligidi duk wannan da yawa wanda zaka siya to wannan akwai irin wannan mm, wani yaro ƙarya ne yake yi so babu shi a yanzu so za dauke shi shi cikin ne kawai yana tunani ne so irin wannan da zan yi kaza wannan da zan yi kaza irin wannan akwai Eh. abin da iyaye ya yayu da iyaye kamta idan da ya mm. fara wannan abin mm. sai ka yi ƙoƙari mm. ka sa sha hanya yawa ba ka bar shi yana tunani ba ah, eh, saboda tunanin kuma in yayi yawa wani lokaci zai ce ya fara tunanin in ya samu kaza zai sayan jirgin to kuma sai fara kwakwalwa da wannan ya ce to eh, ya fi kamata sayan jirgin nan ba to kuma in har bai samu yadda zai sayi wannan din ba to sai fara sai shiga wata matsala daban shikenan yau to sai ka ce to <clears throat> yanzu da kake so ka zamto in ka samu kuɗi in kai mm. kaza mm. sai ka fara tambayan shi to mm. da za ka yi kaza za ka sai mota me za ka yi da mota kaga yaro sai fata ne eh, saboda ai to in na sai mota kaga zan kai mama makarantar dinga kai mama kila mama ba ta zuwa eh, eh, anguwa da mota yadda ta hawo a da ta sahu ita to zan kai mama anguwa zan dinga kai kani na wannan zan dinga zuwa garin suwa ne in ci to a to in ka je garin suwa ne Mm. ba za ka yi kaza ba ya eh. ce ah, zan yi kaza duk irin wani abubuwa eh, haka ba za ka game abubuwa ne masu kyau yaro zai dinga lissafo ma cewa zan yi kaza zan yi kaza so kaga anan me sai ka dora shi akan hanya a lokacin kuma in ka ji ya eh. ce ma ai idan na sai mota mama ah, ko ban na sai mota wallahi in na zo kofar gida zan kotse zan tada kura saboda me kaga wata kila ya ga wani ne yana irin wannan ko a TV ko a waye yana ba sha'awa sai ce ai zan yi irin yanda su fadi yake yi ko kuma idan idan wani abu ne daban na mai mugunta ya ce wallahi ina na sai muta zan kadawa ne wallahi na ture shi to kaga anan ka tuna min wani labari ko da ni a mm. na ne mm. wannan ni ba wannan ba akwai lokacin da na taho haka ina tafiya sai na akan mashin ne da dan girma abin nan da mm. sauransu sai na ture wani yaro haka so akwai wanda dattijo a unguwar saboda yaron da na kaɗe baban shi irin babba ne a unguwar haka sosai wanda kuma laifin yaron ne irin ina tafiya kawai ya zo ya gifta min ya eh, kawai na ture shi ya buge kare shi ya ture shi ya buge kawai ka buge shi ba eh. so mutane an dan tsaya ana sannu sannu kaza kaza ban dai ji ciwo ba shi kuma yaron yana da dan ciwo a jikin shi haka sai dan kuje sai fara ji mm. kawai wanda tije yana zuwa kawai da ta karkare sai shararamin mari masha Allah in kwatanta maka barin dan kwatanta mu gani barin kwatanta a ah, wallahi zan kwatanta ma ai har yanzu ina kallon marin ai saboda na dade sai abin ya zo min a kaina a ina ya maka a nan ya maka ai kawai ji ne kawai da hannun dama ba ya marin sai fara zagi na yaran banza wa bai san me ya faru ba kawai saboda an taba irin masu kamar maula ne haka yana sai ya samu shiga girun baban shi ko waye kaza kaza da sauransu irin wannan yaran sai fara cewa iyayenku suna baku ku abin hawa ba ku kai hawa abin hawa ba waye sai ce a baba wannan ni ne laifin nan ba abin sai bata mare so daga baya sai na dinga jin cewa kai in Allah ya ni ko in na hau mota na zo na samu wannan mutumin zaka buge shi sai na ture shi make shi zan kawai in wuce saboda ya samun wani abu a raina ina jin ni fa ba ni ne da wannan laifin ba kai laifin so kaga wannan yana irin wannan abubuwan kai ma yaro ko ga yaro babba ko in ce ga yaro ka masa abu a matsayin ka na babba wanda yana ganin zalunci ne ka meme so mm. zaka dinga jin sai ka same ni sai dinga wani tunani na daban na cewa ai to fa shi ma sai ya rama wannan abun ba kuma a lokacin a raina abin da ka da na same shi mm. So da wurin gidan shi irin akwai dan fili haka can har da kanasta ta Kano in na zo hucewa ko in na sai na biyo wurin hanyar da zan bi ta kawo ni kusa sai in ce bari yanke ta nan ko zan haɗu da wani to amma me yasa ya akai ka dina eh? son ka buge shi wallahi haka kawai sai na ji to kuma wannan aidar tije eh, sai kuma ya dinga to in na kada shi fa ya mutu fa mhm, azumi sittin to azumi kaza kaka ba zan iya sai kawai sai na ji kawai na yafe mai na wannan amma a dai karanta wannan lokacin da ya da na dan lokaci kaɗan da na dinga kewaye ta wurin gidan shi ko mhm. ta wurin inda nake tunanin zan same shi da na same shi sai na tura shi to tun da ka kawo mana kissa ya kamata mu kawo <laughs> kissa daya na wani babban sahabi eh, cikin sahabi na cikin mm. sahabban annaba duka sahabbai manya ne amma wannan da yake yaro ne eh, a ya zo annabi ya zo madina mm. yana shekara goma to amma mu ku biyo bashin wannan tambaya wannan labari idan muka dawo daga dan takai eh, wata da za mu je mu sha ruwa afirka tibitiri ke kawowa ilmantarwa don mu fadakarwa don 'ya'yanmu Alo, alo, <sighs> Motsa jiki na da muhimmanci kwarai da gaske. Ya ya kamata na motsa jiki na. Da wani mataki ne zan fara. Komai na duniya sai da lafiya, domin ita ce uwar jiki. Ya ya kamata na kare lafiyata. Ya ya kamata na yi amfani da magani dan adam yana buƙatar shawarwari a rayuwarsa ta yau da kullum domin inganta ta taɓa kiɗi taɓa karatu rai dangin goro ne sai da ruwa don haka za ku kyakyata kuma za ku nishaɗantu muna ɗauke da labaran duniya musamman nahiyar mu ta afirka da ma ƙasashen mu na hausa duk wanda yake son takama ya hau dokin arzikinsa allah da ya yi ka shi yayo yarenka ya sa sirri a cikinsa muna ɗauke da nazarin harshen hausa domin sanin sirrinta fasaharta adabinta da balagarta ku kasance tare da mu a cikin shirin afirka a yau katibi siri ke kawo shiri na alkur'ani Waratil, domin musan Kur'ani; Waratil, da ka'idar jawidi Waratil, da duk salo na kira'a waratil musan shidan mai sa'a Waratil, afirka tibi siri ke kawo shiri na Alkur'ani: masu kallon mu masu girma ku kasance tare da mu afirka tv firi a cikin shirinmu mai taken warattil shiri da yake zuwa wa mai kallonmu a duk sati kai tsaye a kasance tare da mu a cikin wannan shiri mai albarka a sha kallo lafiya Shiri na manyan gobe afirkati bitiri ke kawowa ilmantarwa don mu fadakarwa don 'ya'yanmu to yan uwa sanin mu da dawowa daga wannan dan takaitaccen hutun rabin lokaci da muka je tare da tallace-tallace na mm, wasu daga cikin shirye-shirye da ake na kai tsaye na afirka a yau ko da kuma shirin warattil shiri na karatun alkur'ani mai girma wanda shi shi ne da magana bukatan yan uwan su dinga kira suna karantawa saboda dinga gyara musu karatun alkur'ani sosai sosai kuma su dinga nuna kaman karantarwa ga yara kanana su ma wurin ne mm. za su domin mai in ka ji yaro karami ya kira yana wannan sai ka ina ma a ce ni ma na kira to wannan yana da kyau sosai kuma zai taimaka mana wurin gyara mai tunaninmu don mu ga mun cimma abin da muke so mu cimma a gaba ko mm. wurin cimma wani hadafi na wanda muke so mu cimma da so muna fatan yan uwa za su dage da kira ko kuma wurin ba da tasu gudunmu a cikin wannan shirye-shirye da ake yi mm. na'am to sannan kuma kada ku manta yan uwa wannan shiri fa yanzu yana zuwa muku ne kai tsaye don haka nan bobin wayan mu suna nan a buɗe ko dan haka za ku iya mm. kira domin to sai yanzu ma sake fitar da lambar wayan saboda <coughs> sake gani su kira sai su ɗauka su kira waya eh, na'am na'am to wannan shine so a gurguje muna tattauna akan yanayin nau'e-nau'e na ƙarya ko mm. ga yaro ko so akwai ƙarya da muka ce ta kare kai mun yi bayani amma kafin mu tafi ka manta <coughs> kana eh, saurin mantuwa kana da saurin mantuwa ne ba ai ina so in tunatar da yan uwanmu ne cewa akan abin da muke tattauna sai mm-hmm. kuma in zo ga cewa ai ka ce za ka ba mu wani kisa ko wani labari na kissa ta wani sahabi ko yawwa shine to ai ana so idan su to suna tare da mu san shi sahabin nan kuma suna tare da mu kowa san shi na'am Anas bin Malik radiyallahu anhu radiyallahu anhu Allah kara masa Anas bin Malik annabi ya zo na'am Madina na shekara goma shekara goma karami ne abokinmu ne lokacin shekara shekaran abokananmu ne mhm. yawwa ka gani mm. so kuma a wannan lokacin da ya zo maman shi Mm. sai ta ɗauko shi ta ce ya annabi ya manzan Allah na baka eh, Anas bin Malik eh. ya zamto ka gaba daya kamar haka ne ɗauko shi ah, in ka ce hadi ya zamto ake ka ya zamto dan aikin ka da zai dinga ma aiki yawa shine ai ya zamto shine dan aiki eh, wani dan aiki dan taimakawa mutane amma ba aikin bane tunda ya taimakawa ne ko ya zamto saboda menene mm. akwai wani abu me yasa maman shi ta kai shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda koyi yawa abubuwa kaga abin da ya kamata iyaye su gani idan akwai wani a unguwa hmm. mutumin kirki ne hmm. yana da karatu da ilimi za ka yi ɗauka ka tuwa ne hmm. ga ne eh. na ba shi na baka na baka kulawan shi hannunka tarbiyyar shi shi ma na hannunka da wani so duk abin da ya gani ga mm. bai dace ba a nan musamman ga iyaye wanda suke irin tafiye-tafiye haka mm. kamar wanda suke aikin tsaro ko waye zaka samu wani yana yawo da ayi shekai su can mm. an transfer din shi can an yi waye an yi waye duk wannan so mutum ya zama to cewa ka samu wani unguwa ko kuma daga cikin yan uwa wanda kaga tarbiyyar gidan shi tama ma'ana yana yana kula sosai da kokari zai iya yawwa zai karbi wannan amana sai ka mm-hmm. ɗauki ɗanka sai ka je ka ce mai to wani da Allah ga amana 'ya'yana za su zauna a wurinka shikenan saboda ni kaga yanayin aiki ba wa kasa gudunmawa kaza kaza kaza ba zan iya zama ina kuma son ya'yana su zama ba ma sai mai aikin kaki ba eh. ko mai yawan tafe-tafe dan kasuwa malami ne kai yau kana makarantar nan ko kana so duk irin da baka zama ko kana zama a gidan ma watakila ka fita tun safe sai yamma za ka dawo amma ka san kana da wani anguwa wanda hmm. duk abin da eh. yaron ka yi zai gane a gujiri malam anas hmm, bin malik Wani malami eh, ne malami ne cikin da ah, yana cikin wanda suka fara wata hadisa goma Mm. yana shekara goma da gidan annabi wata rana mm. inda nuke so muka wata rana annabi ya aike shi mm. ya je ya karbo abu ko ya siyo abu eh. annabi da ya aike shi ya je ana zulmal da ya tafi yaro ne da karancin shekarun sai tafi <clears throat> yana tafiya dungui dungui dungui dungui dungui dungui sai ya zo yana zuwa sai ga watakila abokanai suna wasa watakila su abdullahi dan abbas ne ko abdullahi sahabi dai sahabbai yara yan shekaru yan kanana suna wasa shi ma sai ya tsaya hmm. ana wasa hmm. yaro ne dama eh. san aka yake mu lokaci sai ka manta kana zuwa kawai abin da ya dan baka za ga ana wasan kasa ba na bada misali wata rana an aike ne na je na ga ana hmm. kundum din bishiya na tsaya na dinga wasa na je na yadda kuɗin da yawa to kaga gani ɗabi'a ce ta yaro misali yawa sai ya tafi <clears throat> ya tsaya yana ta wasa yana ta wasa annabi sai ga bai dawo ba mm. sai da ya zo <clears throat> ka ji abin da ya faɗa annabi mm. yaro ne mm. yana iya ya ce masa komai ƙarya ne kuma annabi ba zai masa komai ba sai annabi sai tambaye shi anas ka je saƙon da na aike ka idan yaro mai karya ne mai zai ce zai ce mai sai sai ya kare kanshi sai ya ce <coughs> aha ai na je ko kuma ya karya ce eh. ai na je ba sa nan eh. ko kuma ya ce a'a da ina tafiya ne na ga eh. yawwa to amma shi mai ya ce mm. bai ce bai je ba ma bai je din ba mm. ya yi gaskiya amma bai ce bai je ba ka san me ba mm. da yake ana sina da wayo yana da kwakwalwa bai yi karya ba ko bai faɗi gaskiya ya bai je ba saboda in ya ce bai je ba annaba zai masa fada ko sai ya ce yanzu zan tafiya manzan Allah kaji eh. kamar mu ce ma wata yake ka ne eh. ka tsaya kana sai ta leƙo salisu ba ka tafi ba yanzu zan tafi eh. muna da wani kani izidini sai tafi da gudu in ka aike shi ko mm. sai ka manta ma ka aike shi saboda in ka aike shi yana tafiya sai wani ya kira shi ya ce izu na'am zo ba zai ce fa aike na yi ba so <laughs> da gani yake in ya ce ma aiken shi yi zaka ji zaka ji bai ma daidai ba mm. ko kuma ya ma kiwuya mm. sai ya hada naka yana zuwa wancan in ya kira shi sai ya tattara ya tattara sai ya tattara ya tattaro lada insha Allah kai dai na farkon kuma kai ne karshen dawowa sai ka gaji dai kawai sai ka gaji so akwai yara masu irin wannan yau to kaga shi sai ana zuwa da sai ya ce yanzu zan tafiya manzon Allah mm. kaga mun bai yi ƙarya ba bai yi ƙarya ba sai annabi ya ce to kai sauri ka je ka gani wanda daga ƙarshe yake ba da labari ya ce ya zauna da annabi mm, shekara goma shekara goma annabi bai taba ce masa a bai mm. taba yin wani abu ba mm. annabi ya ce me yasa kai kaza kuma bai taba yin abu ba bai wani abu ba annabi ya ce dan me yasa kai kaza to kaga wannan shine babban ya girma shekarar ɗari na da yara kusan ɗari da saboda mai annabi ya mai addu'a cewa Allah ya azurta shi da ƴaƴa da kuma shekaru albarka shekaru Allah kara masa da su kaga gaskiya irin wannan misalai suna da yawa kuma sai kamata a ce ina su ya kamata a ce sun zama to mana abin koyi a matsayin mu na yara misali ko kaga kaman shi ma uh, misali mun taba kawo tarihin kadan daga cikin tarihin uh, imamu na shafi'i shi ma kaga me mm. mahaifiyar shi ai tura shi ta kanar ta Kano wurin satin can ma muka bayar muka fada wurin imamu malik ne cewa ya je karatu ya kaga mm. abin da ya faru tsakanin shi da waye kaza kaga ai bai karya ba sosai sai faɗi gaskiya cewa a ah, wannan abu da nake kaza kaza kaza ina yi ne saboda in haddace imam malik sai ga abin ai kai wannan kaman offset abu ba zai dauka kai ba zai dauka ba a ce baka jin me nake faɗi kamar kai ne kana rubutawa kana rubutawa kana kuma haddacewa saboda wani sabon ilimi ne shi ma wannan na magana kawai kana wai kallon baki na kana ce ka so amma me da ya gaya mai abin sai ya hmm. gaskata shi sai ce ok ito to kaga ma'ana duk ko ina mutum yake ana so ya zamanto yaro ka zamanto asalin halittar ka domin asalin halittar yaro shi ne sosai da yawa gaskiya mm. a watakila kai a gidan mm. kulaye a layi zaka ga wani yana karya mm. ko wani gaskiya da yi zaka samu wata rana akwai wani yaro a makaranta ya waɗo ne daga gamenci sai ya fasa kai yan aji to da yake akwai suna faɗa da wani ne eh. shi da kan shi haɗu ba turo shi ba sun ma gama faɗa eh. da yake an ji suna faɗa da wani aka dinga ciwo anti ai wane ne kuma sa mai kai wane ne eh. <clears throat> shi da ya zo yarsa me zai ce aka ce kai me zaka ce hmm. ya ce ni dai ban fasa mai kai ba hmm. kuma ni ba min faɗa da shi ba hmm. mun dai so cacan baki shi yara ya suma aka zo za a da kesa aka ce sai ya taso tukuna ya farfado yaron hmm. sai ya zo ya zane shi a hmm. gaban assembly hmm. da aka zo aka fito da shi aka ce ga bulala ka zane wani to yaron shi ba baya son kariya. Eh. sai tambaya ce dan me yasa zan zane shi aka ce ba ya fasa ma kai ba inda ya so zai ji karya tunda eh, sun yi fada ya samu dama shi ma ya zane shi <laughs> shi ma ya rama yau eh. ka ga saboda keta ko wani abinci ya samu dama na yin ramuwa sai ce shi bai fasa ba shi fasa mai kai ba hmm. yana yawo ne a aji ya hau kan tebur yana kan benci sai ya haɗe sai ya fasa kai ya suma hmm. to kaga wannan me akwai darasi mai yawa a ciki yawa dukkan su yi wasu ƙarya ba eh, ba su ƙarya ba ko anti da ta tashi eh. assembly duka yan ajin eh. aka fito su aka raba su biyu hmm. aka ce ku kun yi ƙarya kai kaza na rabi kai kaza na rabi to kaga da suka tashi <coughs> ai ban gama ba tukunna da suka tashi me suka yi <coughs> in kai ne me za ka yi shi kenan sai especially kai da kai musamman kai da aka ah, ma ƙarya aka ce eh, eh, kai ka eh. fasa mai kai ba ba kai ka fasa kai ba ni ma na samu damar rama ko gare su yawwa sai in ce sai na dama an ce ramu gayya na tashi bulalan ma ai yawwa ga an ce ramu gayya ka san baka ka ta gayya zafi yau ka koma bayan aji ne kila zan dan ji tsoro kada su min taron da yan aji ne ma yan aji ne kada su min taron ma anti na bayan ka ai principal na bayan ka mm. da suka tashi sai ya ce a'a mm. shi ya yafe musu mm. a ga darasi kaga masu hankali ya yafe musu kaga yara masu hankali mm. shikenan sarki eh. da aka tashi a makarantar aka mai mm. aka mai eh. aka sa shi ne shugaban aji yauwa ka san wani labarin a bayan mun faɗa in dai mutum yana so ya zamanto mutumin kirki ko a sashi monitor free fed mm. waye so ka zamanto mutumin kirki ana zuwa kai za a fara wannan ban manda har ya bar ajin nan har ya gama makaranta shine monita da ya zo ajin karshe ya zamto shine head boy to kaga wannan dama cancanta ake dubawa in an ce za ana duba mutumin da ya cancanci na farko dai baya mutum ne mai gaskiya mai gaskiya ne baya ha'inci baya ha'inci baya karya baya karya baya cin amana baya cin amana yana da karfi yana da ƙarfi amma baya zalunci baya zalunci yana da ƙarfi amma baya zalunci yana da ƙoƙarin control din zuciyar shi mhm. ya san ne. mai hakuri yawa to kaga wannan lalle baya saurin fushi shine shugaba dama wannan wannan shine siffar shugaba sannan yana taimakawa mutane an gama kawai an wuce to yara dole abin da ya kamata musamman shine asalin yaro ma ai dama ai anan me yace duk dan adam ana haifa shi ne akan me akan gais akan daidai daidai mm. iyayen shi su suke canja shi ya zaman to mai ba yahude ba nasare ba ko mai karya ko mai gaskiya mai cin amana mai karfi ko rago yawwa yawwa duka su ne wannan su suke canja shi so don haka wannan kalubale kenan ga iyaye sai mu tafi kuɗa gaba ta yaya za su a magance wannan abin nan idan yaro ya taso mai irin wannan to lalle iyaye su tsawatar da shi akan wannan abu aka ji yaro ya yi karya ba na manta wani lokaci mm. ah, akwai wanda suke intikami ma kuma har ya huce wannan akwai yaron da ya yi karya ko yake zage baban shi kasan me mai mm. leta ya samu leta mm. ya samu ya dinga samai a bakin shi duk in ya karya samu kawai jiya ya kutuntuma shari'a ya ya kira shi ya riƙe hannayen kawai ya kunna leta sai da nan in shi ya dade saboda me ya tsawata masa lalle karyar nan fa'a ah, to da wutar lahira yanzu yayi karya zai ƙara yi ina zai ƙara kariya zai ƙara yi ba ya san an kuma duk da wannan kaga ai hmm. intikami ne mai tsananin gaske a yau misali ai ka san misali hmm. watakila ka duba hmm. me yasa yayi masa watakila ba na farko bane ba na ba na uku bane ka san akwai wanda akwai abokan na masu taurin kai masu kunnan kahi eh, ba sa ji kunnan kashi eh. ba sa jin magana akwai wannan so kaga amma watakila idan ka masa wannan abun eh, tunda baba ne ya masa wannan abun shi ya san me yasa ya masa ba ka duba ka duba yanzu ka koma gidan ka san shi ka je za ga a rayuwarsa baya karya. gaskiya ne kaga baya karya. to don haka dai wannan shi ne daga cikin hanyoyin da za a magance ma yara karya mm. shine mai kula da maganganunsu duk abin da suka yi yaro da ya ba daidai ba ya karya ya waye to wannan a kula da shi a nuna masa wannan abin kuskure ne kuma mm. babu daidai abin da yake yi eh, kuma da me matsayinta idan ya ci gaba da yi Kuskuranta da kuma abin da zai same shi a gaba sannan kuma yana da mm. kyau a mm. yara mm. a faɗa musu nuna musu muhimmancin gaskiya kamar yadda ka faɗa sannan a faɗa musu ko kai kai laifi ko da laifin ka san za a dake ka za a kashe ka ka faɗa kai kai iyaye kuma a wannan lokacin idan ya faɗi gaskiya ba uba ya kamata masa ba ya kamata a nuna masa to kayi ne saboda gaskiyan da kai saboda gaskiyan da kai mm. yanzu ba za a maka komai ba mm. amma in ka sake gaba ko kayi gaskiya eh, to ba wani ba ba za a maka yawa to don haka kaga wannan yana daga cikin hanyoyi da hanyoyi na warware na warware shine mai eh. annikashi tattaunawa da yaro wani kai me yasa kai ba daidai ba wataƙila yana da hujja din shi mm. wane me yasa ka da ki eh. me yasa an tambaye ka waye kaza ka ce kai ka ce ba kai bane kuma kai ne kuma kai kai eh. mm. zai ce watakila saboda yana jin tsoro za a dake shi saboda yana kaza zai faɗi dalilan shi kaga ka ce yana jin tsoro ka dina jin tsoron gaskiya yawa duk abin da zaka ka faɗi gaskiya wannan abin in ka faɗa fa domin ka ka kare kanka ga hadisin ka abu wannan wanda sa wanda annabi ya wanda yake cewa ka je ka da kanka ba wanda wata rana za mu zo mu dauki labarin su wanda muna kai sa mu dauki labarin su mu uh-huh. dinga ba da su labari sosai sosai to dan haka haka ake so mutum ya dinga mm. a tattauna da yaro ga iyaye cewa lalle wani abin da yake ba daidai bane ba in ya faɗi sa a nuna masa wata kila ma da dan daidai din a ciki sai na wasu to ba haka ya kamata kai ba abin da ya kamata shine kai kaza kai kaza kaza amma karaman to mai gaskiya a cikin da abin da zaka yi yawwa sannan kuma a na gaba kar iyaye da yayu yayun musu dina ko iyayen musu dina kaskantar da mu kasan in ka ana nuna ko da yaushe kana kaskantar da mutum eh, ko da shi zai dinga zai dinga nuna kan shi babba ne eh. in ka ce mu wawa ni ne wawa ni ne wawa ni ba wawa ko kuma sai ka ce eh. ma wani abu kama mm. je ka mun kaza ya ce ai ni wawa ne mm. ban iya ba ya iya amma kaga ka sa shi ya ƙarya bai sani ba eh, kuma ka san wannan yana faruwa ta me yawanci ba daga iyaye ba mm. yawanci daga gurin yayye ko kuma daga wurin mm-hmm. irin abokanai to mu ce ma misali irin kawunnai kowa ko kuma marka da ake mm. cewa marka an ce yan reno ko waye mm. an kai ma da an ka waye kaza kaza so sai ka dinga nuna wannan yaron ba shi komai bane ba duk irin wannan so yaro sai ya taso akan shi ka sa masa wani datti sai dinga kawai kenan ya rena ma kowa kawai sai zaman to cewa unguwa sai duk irin wani abin su suke faruwa da to muna fatan dai Allah ya shige mana ga kuma Allah ya sa mu zamto mm. masu gaskiya mana anan na wani lokacin shirin ya kai duka duka babin da ya rage sai dai mu tattara namu ya namu mu ma mi gaskiya mu tafi mu kwashe kenan haka mu kwashe kayan mu eh sai mu sallama da mutane kasancewa dai abin shi gama shanye a to gama shanye ne zan gama sha kafin gogewa na farko muna gode wa malam nash'ad da ya dauki hoto da malam abdulrahman shi ma ya dauki hoto a malam muhammad ibrahim mm-hmm. da ya haske a malam walid mai sauti malam jamal jamal tom shi ma da ya dan taimaka ya taimaka a'a shi ya taimaka aka gyaggyara kyamurori da suke cikin studio eh, malam eh, hani eh, da yake fito da yaya ariba da ya shirya shirin mu muka gabatar yaya shahir da yaya shahir da suka rubuta sunanmu da su dambobin waya yaya ahmad da yake ɗakin watsa shiri wanda sai kuma direba malam amma ahmad ahmad shi ma da ya ɗauko ya ɗauko mu ya kawo mu har nan muka zo muka yi shiri sai babban darakta malam sani musa magawata wanda ya sa ido a kan shirin ya gudanar ah, ya sa ido mu da magabatar muke cewa mu da ku a ranar talata mai zuwa kar ku manta karfe biyu daidai insha Allah agogon Najeriya Niger karfe uku agogon makatar mukarrama karfe hudu agogon saudiya karfe uku agogon sudan eh, kallon ka nake kafin kuma ba akan gaskiya fa muka yi yau akan gaskiya ne saboda haka sai mun haɗu da ku sati mai zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shiri na manyan gobe tebe tiri ke kawowa. ilmantarwa don mu fadakarwa don 'ya'yanmu da nishadantarwa don manyan gobe a afirka tv